wato alhukuma bil asal ya gina hukunci da asali siffa ne tsararre an gane ko siffa ne wanda yake zahiri a fili yake siffa kuma sannan tsararre ya kusa wannan siffofi guda biyu ko siffa zahir al-muzabi wanda mai shari'a ya gina hukunci na asali a kan shi kama ce yanzu giya menene abin da shari'a ya duba wanda sifa ne zahiri tsararre wanda aka haramta giya domin shi Mai, to sai aka duba irin wannan sifa zahiri tsararre an ce tsararre ana iya gano shi yanda in an gano shi za a iya ba shi za a iya ba wani abu da ya zo hukunci irin nashi amma ya zama to ba za a iya gano sifa ba to ba a kiyasi a kan shi kamar misali me yasa asuba ya zama raka'a biyu sifa ne wanda ba tsararre ba wanda ba zahiri ba ko ba tsararre ba Allah shi ya san hikiman da ya sa asuba ya zama raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu duk wannan gaba ɗaya babu wani malamin fiqh da yake nuna maka sifofin to irin wannan sai mu sifa ne wanda ba zahiri ba sannan ba tsararre bane wanda za mu iya dubawa mu duba sabon hukunci mu ba shi hukunci irin shi ba zai yiwu misali kun gano nan me yasa ramadan ya zama wata ɗaya in sa rigar kwana ashirin ko ko wata biyu ko biyar da haka duk wannan gaba ɗaya babu wani malami duk ilimin da zai iya gaya masa ni a ce siffan ba yi ba ne kuma siffan ba rai ba ne misali to tunda ba yi ba rai ba ne to bai yiwuwa a yi kiyasi akan wannan matsala ɗin bai yiwuwa ne to ai shi ma za a yi shi kwana talatin ko kwana ashirin da tara kamar ramadan ya san ala ramadan an yi kuskure na'am wa ma'ana zalika annal illa allati bana alaiha shari ma'anan wannan lalle illa wanda mai shari'a ya gina hukunci a gare ta fil asal da asali Za wa zata Za wajatta idza wajatta fil farq hukima fihi ma wajiba fil ma hukima fil asali. idan an same shi a cikin reshi in an same shi a cikin far'u to me far'u ne me far'u sabon abin da ya zo ne sabon abin da ya zo wanda ake zuwa a neman mai hukunci Kuna ne? to lallai illa wanda na shari'a ya gina hukunci na asali a kai in an samu a cikin reshi to hukima fihi ma hukima fil asal sai a yi hukunci a cikinsa da abin da aka yi hukunci ga asali ko yanzu rakumi jaki da doki dukansu gaba ɗaya a zamanin manzo hawa ake yi ko ana hawa wasu ana ɗaukar kaya a kansu kamar jaki da rakumi ana ɗaukar kaya a kansu misali to kuma suna da amfani guda biyu hawa da kuma ɗaukar kaya a wannan zamani sai aka samu mota aka samu jirgin ƙasa aka samu jirgin sama dukkan su gaba ɗaya ana hawa ana ɗaukar kaya a kan suna hukunci aikin ma da suke ya fa aikin da wayan suke yi a nan wani yanzu ya hukuncin shiga mota kenan ya hukuncin a shiga jirgi ya hukuncin kaza ya hukuncin kaza haramun ne ko halal saboda siffan da aka duba aka halarta hawa doki shine siffan da mota ke da shi ko fiye da haka ma shine siffan da jirgi ke da shi a gari kaga siffan tsararre ne kuma a bayyane hawa an gane wani ku saboda maslahan kanmu misali sai dai irin wannan shine ya zuka a yi hukunci idan sabon abu ya zo sai an duba mai yana da hukunci irin wancan ko ya saba wancan in yana da hukunci irin wancan a ba su hukunci daya na'am al-ishtiraki ma fil illa saboda tare yanzu a cikin illa allati hiya madarar hukm illa shine magewaya na hukunci magewaya magewaya na hukunci yaro ya ci jarabawa yayi na daya sai ka ga mai bashin sai yaron yaron yaron uwan gida shi ma zai shi na ɗaya sai baka siya ba to me ka duba shi siffar siyan mashi ɗin wasu ne zahir ko gari